وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن هناك مواقف ستمر على أهل البحشر يوم القيامة يوم الحسرة والندامة قال الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون ففي ذلك الموقف سواء في القيامة أو لمن استحق النار سيسمع الشهيق ويؤلن الأسى والندامة ويسمع البكاء والنحيب والحسرة والألم والندم ولكن لا تحين مندم عباد الله إن هناك أصنافا من البشر سيقصرون يوم القيامة من قول يا ليتني ويا ليتني ولنتعمل في من قال يا ليتني في القرآن الكريم قال تعالى ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا فقد اعلن من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم ندمه الشديد وحسرته الوادحه الا ما فرط في جنب الله ولكن هذا الندم وتلك الحسره لن ينفع صاحبهما لان زمن المهله انتهى وتصحيح الوضع ومعالجة الخطأ وتداركه قد فات واصمع إلى حسرة أخرى وندامة كبرى في قولهم يا ليتنا أطعنا الله وأعطانا الرسولا فلقد انكشفت لهم الحقيقة وظهر الحق ولكن هذه الحسرة قد فات أوانها وتتوالى الحسرات فيعلن أهل النار حسرتهم ويقول الواحد منهم يقول يا ليتني قدمت لحياتي لقد فرط في جنب الله وفرط في الامل للحياه الباقيه وانه ندم لا ينفع وحسره لا تفيد لقد قالها بعدما راى النتيجه واستلم بشماله شهاده فشله وخيبته قال الله تعالى واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه لأن مجرد استلام الشهادة بالشمال يدل على مفارقة أهل اليمين ويدل على الخزي والآر والفضيحة على رؤوس الأشهاد إن مجرد استلام الشهادة بالشمال دليل على أنه يبشر بدخول النار والحسرة فتمنى هنا لو آش في الدنيا طائعا لله متبعا للرسول مجالسا للأخيار مجانبا للأشرار ملتزما بكتاب الله سائرا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن الندم ما حكى الله عنهم بقوله عز وجل يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فإذا كان قالها وهو في الحياة الدنيا لما فاته من الغنيمة وهي غنيمة زائلة فستكون حسرته بأنه لم يكن معهم بسبب فوات الباقية أشد وحينها يزف أهل النار إلى النار يقولون كما قال الله تعالى عنهم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا فيذوقون حرها ويشتد عليهم أمرها ويتحسرون على ما أصلفوا من تفريط في حق الله وما كانوا بحاجة إلى مثل هذا الندم ولا أن يدأوا أنفسهم في هذا الموضع المخزئ والمعلم لقد جنوا على أنفسهم كما قال الله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين فلقد اختاروا المعاصي على الطاعة وآثروا الانحراف على الالتزام وعندما جاءهم يوم الحسرة بدأوا يبحثون عن المخارج والخلاص ومن هنا ينبغي على المؤمن أن يسلك طريق الحق ويتبع المنهج الذي شرع الله فيخلص, فيخلص العبودية لله ويسير على منحج النبوة في كل حياته حتى لا يقع في الحسرة والندم يوم لا ينفع الندم فالحياة فرصة للأودة إلى الطاعة يا عباد الله وتصحيح الأودع والأودة إلى الله تعالى فالمسلم مهما بلغ من المعاصي والذنوب ما دام على قيد الحياة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 أو تقول حين ترى الأذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمصهم السوء ولا هم يحزنون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 يقول الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين وعطيئوا الله والرسول لعلكم ترحمون عباد الله إن هذه المواقف التي ذكرها لنا القرآن بصيغة المادي وهي ستقع بالمستقبل دليل تعقيد وقوعها فعلى المؤمن أن يستغل ثمن الفرصة والحياة القادمة فله في الدنيا الخيار والمشيئة والإرادة كما قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وكما قال تعالى فألهمها فجورها وتقواها وهو الذي ينأى بنفسه عن وحل المعاصي وينجي نفسه من غضب الله أما المعتوه الذي فقد عقله وأوقع نفسه في معاصي الله فهو على شر عظيم إن لم يتدارك نفسه لذا قال الله تعالى حاكيا عن اعترافهم بضعف عقولهم يقول الله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير لكن أتى اعترافهم متاخرا وبعد فوات الأوان عباد الله إن مشاهد الحسرة والندم في يوم القيامة متعددة وما كان الإنسان بحاجة أن يوقع نفسه في هذه المهالك حمانا الله من النار ووقانا اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda ya rayar da mu zuwa wannan yini na juma'a yini na sha shida ga rabi'u uthani hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina 1444 wanda ya zo daidai da 11 ga watan 11 shekara ta 2022 miladiya a wannan masallaci na agga islamic center taken ban mu shine mu ji tsoron ranar nadama ranan kaico ranan da na sani ranan da a ce na yi da a ce na aikata mai kyau mu ji tsoron wannan yinin kafin ya zo dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah shi kadai muke gode mawa shi kadai muke neman taimakonsa shi kadai muke neman gafararsa kuma muke neman shi ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan mu wanda Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da shi babu wanda ya isa ya batar da shi wanda kuma Allah maɗaukakin sarki ya bar da shi babu wani masoyi da ya isa ya shiryar da shi na shaida lalle babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake bashi abokin tarayya kuma na shaida lallai annabin mu masoyin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne kuma masoyin Allah madaukakin sarki tsira da aminci su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyautata har zuwa ranar sakamako baya ka ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah madaukakin sarki jin tsoro na matuka mu sani cewa lallai jikin mutum ba zai iya kubuta daga wutar Allah ba matukar bai yi abin da Allah yake so ba mu sani cewa mafi alkhairin shiriya wallahi ita ce shiryar annabi sallallahu alaihi wasallam mafi sharrin al'amari kuma shine wanda aka kirkiro shi wanda baya cikin addini dukkan kirkirarren al'amari bid'a ne dukkan bid'a bata ce dukkan bata kuma yakan kai mutum zuwa ga gidan wuta Allah madaukakin sarki ya kare mu baya ka kai ku bayin Allah akwai wasu wurare lokacin tashin kiyama da mutum zai yi nadama zai yi kaico zai yi da na sani wanda Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani yake gaya mana ya annabi sallallahu alaihi wasallama ka yi musu gargaɗi ka tsoratar da su game da wani yini yini na da na sani yini na kaico yini na nadama lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai zartar da al'amarinsa alhali ga shi a cikin duniya mutane suna cikin gafala da ɗimuwa sun manta da Allah maɗaukakin sarki sun juya ma Allah baya sun koma duniya kawai Allah maɗaukakin sarki yake cewa a yi mana gargaɗi ga tun kafin wannan yinin ya zo malaman tafsiri sukan kawo a gargashin wannan ayar hadisin abi sa'id al-khudri wanda imamul bukhari ya rawaito ya ce ran tashin kiyama bayan 'yan wuta sun shiga wuta 'yan aljanna sun shiga aljanna Allah maɗaukakin sarki zai sa a siffanta mutuwa kamar siffa ta rago sai a ɗauko wannan ragon a nuna ma 'yan aljanna a ce kun san menene wannan wannan mutuwa ce su ce eh mun sani ya Allah 'yan wuta ma haka sai a nuna musu ce kun san menene wannan su ce eh mutuwa ce ya Allah to sai Allah maɗaukakin sarki ya sa a yanka wannan ragon kaga an yanka mutuwar kenan babu ita sai a ce 'yan aljanna ku dawwama a cikin aljanna 'yan wuta ku dawwama a cikin wuta to shine ma'anar mu ji tsoron wannan yinin kafin Allah ya zartar da al'amarinsa ranar da babu fita daga wuta in kuma an shiga aljanna babu fita daga aljanna to a nan duniya ne ya kamata mu gyara kafin wannan yinin ya zo wannan yana tabbata tun daga filin kiyama tun daga tasowa daga cikin kabari mutane za su fara kaico za su fara cewa da na sani za su fara cewa da a ce mun yi Allah madaukin sarki ya ambato mana haka a cikin alkur'ani a cikin ayoyi da yawa kaɗan daga ciki Allah madaukin sarki ce ku tuna ranar da wanda ya zalunci kanshi a nan duniya zai ainihin cizi yatsa zai cizi hannunsa saboda nadama da kuma da na sani ya ce kai cona da a ce na riƙe annabi sallallahu alaihi wasallama ya zanto shine hanyar da nabi wurin shari'a ya kai tona da a ce ban riƙi wane ya zanto masoyina ba domin shi ne ya ɓatar da ni daga kan hanya madaidaiciya ka ji bayan da mutum zai bayyana da kanshi cewa lallai ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallama nadama mai tsanani taɓewa mai tsanani bayyananniya akan sakaci da ya yi game da haƙoƙin allah maɗaukakin sarki akan sakacin da ta yi game da haƙƙin allah maɗaukakin sarki sai dai fa wannan nadamar kuma ba inda za ta kai ba ta da amfani domin me lokacin ɗaga ƙafa ya wuce lokacin gyara ya wuce lokacin a magance kurakurai ya wuce lokacin ruskan abin da ya dace a ruska ya riga ya wuce mu saurara zuwa ga wata nadamar da asara babba da taɓewa Allah maɗaukakin sarki ya ce ranar da za su dinga cewa ya laitana a ta'an Allah wa a ta'anar Rasula kai can mu asarar mu dama a ce a duniya mun ma Allah maɗaukakin sarki ɗa'a da manzansa kenan da a ce mun bi umarnin Allah sannan mun bar abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce mu bari da a ce mun bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama sannan mun bar abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mu bari lokacin da al'amari ya bayyana musu a haƙiƙa, lokacin da suka ga wuta ido da ido lokacin da aka sanya su a cikinta suka ji zafinta suka ji ƙunar wutan sai dai fa lokacin nadamar ya riga ya wuce akwai irin nan taɓewa da nadama da yawa da Allah maɗaukakin sarki ya ambato mana Allah yake cewa za ka ji ɗaya daga cikinsu yana cewa ya kulu ya laitani qaddamtu li hayati ya ubangiji kai cona da a ce ma na gabatar wa kaina a rayuwar duniya da ayyuka masu kyau da ban shiga wannan halin da nake cike a kiyama ba hakika sun yi sakaci game da haƙƙoƙin Allah maɗaukakin sarki sun yi sakaci game da rayuwar da Allah maɗaukakin sarki ya ba su aro don su yi bauta sun yi sakaci game da biyayya wa Allah maɗaukakin sarki da manzansa sun ruɗu da duniya duniya ta ɗauke su sai da ta kai su can sannan sai ta jefa su a rami ranar da nadamar ba za ta musu amfani ba domin sun faɗe ta ne bayan sun ga sakamako sai da suka ga sakamakonsu shine wuta sannan suka ce sun shiga uku sun yi nadama dama a ce dama a ce bayan sun karbi takaddunsu da hannun hagu Allah madaukakin sarki yake cewa amma a wannan yinin wanda muka bashi littafin shi da hannun hagu sai ka ji yana cewa ka dama a ce ba a bani wannan littafin ba wannan fa kawai lokacin da aka ba su sakamakon su kenan kafin kuma Allah madaukakin sarki ya sa a jefa su cikin wuta duk wanda aka bashi sakamakon shi da hannun hagu to wannan yana nuna ba shi a cikin 'yan hannun dama kenan ba shi a cikin 'yan aljanna ba shi cikin zaɓaɓɓu domin me bai yi wa Allah maɗaukakin sarki ɗa'a ba a duniya bai bi koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama ba bai zauna da mutanen kirki mutanen ƙwarai ba ya zauna da mutane na sharri wanda suke sanya shi zunubi da sabon Allah bai lazimci koyi da littafin Allah ba bai bi farkin annabi sallallahu alaihi wasallama ba don haka yake nadama a wannan yinin to mu ji tsoro nadamar da za mu yi a wannan yinin tun kafin yinin ya zo yana daga cikin nadama abinda Allah maɗaukakin sarki ya haikaito mana a cikin suratun nisa'i Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana cewa ya ce za ka ji suna cewa ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fauzan azima wannan Allah Maɗaukin sarki yana ba mu labarin munafukai ne wanda idan mumine za su tafi yaƙi sai su ce ya za a yi kuje a kashe ku kamar yadda in ka yi riko da addini za a ce baka waye ba ko har yanzu kai dan ƙauye ne har yanzu ke ƙauye ce za a yi ki fita za ki sa ki sa gele mana sai ki dinga sa hijabi kullum kina lulluɓa kanki waye zai ganki ya ce yana son ki ba haka haka suke yi waye zai galli fuskanki kin lulluɓa fuskan ya za a yi kalla a ce ana son ki kana riko da addini kana riko da gaskiya a ce ai ƙasa haka take dole kai ma sai ka ɗan kauce hanya za ka gane kuranka lokacin da ka je kiyama lokacin da wanda ya ce maka haka ƙasar take zai gudu ya bakka to wannan munafukai ne lokacin da aka je yaƙi sai in za a tafi sai su ce mamuminai kar ku je a kashe ku kar ku je a ji muku ciwo idan kuma allah maɗaukakin sarki ya ba da nasara a cikin yaƙin aka samu ganima sai ka ji suna cewa ya laita ni kuntu ma'ahu fa afuza fawzan azima kai cona wannan fa a duniya ne da ma a ce ina tare da su ka gani ma da na bi su da na samu ganima ashe ba za a kashe su ba ashe sun dawo lafiya to in ko mutum zai faɗa haka a rayuwar duniya game da abin da ya kubuce masa na ganima wanda ganimar za ta ƙare a nan duniya to ya kuma a gobe kiyama wanda babu gyara kaga a nan duniya ai zai iya yin nadama ya tuba ya koma zuwa ga Allah kuma Allah maɗaukin sarki zai iya bashi abin da ya fi haka to ya kuma a ce ran tashin kiyama ne mutum ya irin wannan nadamar babu dawowa duniya fa babu gyara a wata ayar Allah madaukakin sarki yake ce mana yau matukallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula ranar da za a juyar da jujjuya fuskokinsu a cikin wuta za a kada su su shige cikin wuta sai su dinga cewa ya ubangiji kai can mu dama a ce mun yi Allah madaukakin sarki da'a dama a ce mun ma annabi sallallahu alaihi wasallama da'a lokacin da suka tsanɗani zafin wuta suka ji tsananinta suka ji ɗacin wutar ranar za su yi nadama akan abin da ya gabata a duniya na ɓata lokaci da suka yi ba su bi Allah maɗaukakin sarki da manzonsa ba a wata ayar Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana ya ce Allah maɗaukakin sarki ya ce wallahi ba mu muka zalunce su ba sai dai su ne suka kasance masu zaluntan kawunansu ta hanyar aikata sabo da kaucewa karantarwar Allah maɗaukakin sarki da manzansa haƙiƙa su suka zaɓin makansu sabon Allah akan yi ma Allah da'a suka fifita karkata daga addini suka lizimci barna na duniya to su tuna su yi tunani ranar da asara za ta zo musu ranar da za su bincika don su samu mafita ba za su samu mafitar ba a nan ne ya kamata mumini mai hankali mai hangen nesa mai zuciya rayayya ya bi hanyar gaskiya ya bi tafarki magabata na kwarai ya bi shari'ar Allah maɗaukakin sarki sau da kafa gwargwadon iyawansa ya tsarkake niyya wurin bautar Allah maɗaukakin sarki ya bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama wurin bin sunnarsa a cikin dukkan rayuwa cikin ibadar mutum da cikin mu'amalarsa don kada ya fada cikin taɓewa da asara da nadama da na sani ranar da nadamar da da na sanin ba za ta yi amfani ba wannan rayuwar ya'yan uwa dama ce kake da ita wanda zaka koma zuwa ga yi wa Allah maɗaukakin sarki ɗa'a? lokaci bai wuce mana ba da za mu koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki mu gyara abin da muka sanya a cikin littattafanmu na ɓarna mu koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki mu miƙa wuya duk yadda saɓo da zunubi ya kai Allah maɗaukakin sarki yana iya gafarta shi matukar kana raye wallahi kana da dama kina da dama ina da dama muna da daman da za mu gyara abubuwan da muka gabatar na ɓanna matukar mutum yana numfashi wannan wata jama ce buɗaɗɗiya hakika wanda ya ci nasara wanda yake da arziki na duniya da na ƙiyama shine wanda yake riskan kurakuransa ya gyara kafin mutuwa ta zo shine wanda yake tuba yake nadama yake komawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kafin ranar nadama da da na sani ne wanda yake zaunawa ya yi tunani mai ya gabatar wa kansa yanzu idan mutuwa ta zo ta ɗauke shi yana da abin da zai kubuta a gaban Allah maɗaukakin sarki shin yana cikin wanda za a baiwa littafinsu da hannun dama shin yana cikin wanda Allah maɗaukakin sarki zai lullube su da rahama shin yana cikin wa'inda za su shiga aljanna a ɗiban farko ba sai sun bi ta wuta ba shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake kira yake cewa ya ku bayina wanda suka aikata aikin barna suka yi wa kawunansu israfi wurin aikin barna da zunubi da saɓon Allah da kauce hanya lallai Allah maɗaukakin sarki yana gafarta zunubai ga baki ɗaya lallai Allah maɗaukakin sarki shine mai gafara kuma mai jin kai Allah ce wallahi ku koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ku yi nadama ku miƙa wuya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki tun kafin wata irin azaba ta zo muku wanda babu wanda zai cece ku idan ta zo ku koma ku bi hanyar Allah maɗaukakin sarki tun kafin wata irin azaba ta zo muku baktatan alhali ba ku sani ba ko kuma kun ɗaruɗu da duniya kada wata rana ta zo ranar da mutum zai ce ya ubangiji na yi asara na yi nadama kai cona akan abin da na gabatar a duniya ranar da mutum zai ce dama Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da ni da na kasance daga cikin masu tsoron Allah ranar da mutum zai ce dama Allah maɗaukakin sarki ya mai da ni duniya in ƙara gyara ayyukana Allah maɗaukakin sarki ce tabbas hakika ayoyinmu sun zo maka ka ƙaryata su kai girman kai ka bin annabin da muka aiko gashi kuma yau kana daga cikin wanda suka kafircewa Allah madaukakin sarki ga ka a gaban Allah madaukakin sarki ranar tashin kiyama ne zaka ga fuskokin wa'inda suka kafircewa Allah madaukakin sarki sun yi bakikir kuma Allah madaukakin sarki ya ce ashe sakamakon wanda ya girman kai ba shi bane wutar jahannama a ranar ne Allah madaukakin sarki zai tseratar da wanda suka ji sa a duniya za su samu babban rabo a wurin Allah madaukakin sarki ya bayan Allah mu ji tsoron Allah sarki mu ji tsoron wata wuta wacce Allah maɗaukakin sarki ya tanaje ta dan kafirai shi yasa Allah ya ce wattaqun nar allati uiddat lil kafirin ashe asali ba Allah maɗaukakin sarki ya tanaji wutar bane dan musulmai in kaga musulmi ya samu kanshi a cikin gidan wuta to shine ya bar hanyar Allah maɗaukakin sarki da manzansa domin Allah maɗaukakin sarki baya zaluntan bayinsa sai dai bayi su suke zaluntan su. Allah ce to ku yi Allah madaukin sarki da manzonsa biyayya tabbas in kuka yi haka za a yi muku rahama ya ku bayin Allah wannan wurare da ayoyi da alkur'ani ya ambata mana dukkan su zamu ga sigar su yana zuwa ne a abin an riga an yi shi a siga na madi an riga an yi shi kawai saboda a tabbatar mana da abin cewa zai faru da haka mu yi amfani da damar da rayuwa da Allah maɗaukin sarki ya bamu don mai tanajin abin da yake gobe a duniya mutum yana da zaɓi yana da nufi shi yasa Allah madaukin sarki ya ce ya ba dan adam zaɓi faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur Allah ce wallahi in mutum ya so ya imani in mutum ya zo ya kafirce mu dai muna nan in ji Allah inna a'tadna na naran ahata bihim suradikuha a wata ayar Allah yake cewa fa fujuraha wa taqwaha bayan Allah maɗaukin sarki yayi rantsuwa da rai da abin da ya daidaita ran akai sai ce sannan muka sanar ma wannan ran ayyukan fajirci rai kake aikata kaza barna ne kaza zinibi ne kaza zai kai mutum wuta kaza zai kai mutum zuwa ga nadama kaza zai halakar da mutum duka Allah maɗaukin sarki ya sanar da rai wa taqwaha Allah ya sanar da ita dukkan ayyukan taqwa kaza aikin da'a ne zai kai mutum aljanna kaza mutum zai samu rahamar Allah kaza mutum zai samu aljanna don haka allah maɗaukin sarki ya riga ya sanar da ɗan adam amma sai aka samu wanda ya girman kai ya kangare wa allah maɗaukakin sarki mai ragaggen hankali shine wanda yake jefa kanshi cikin sabon allah maɗaukakin sarki yake jefa kanshi cikin sharri mai girma allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari hatta mala'iku masu tsaron wuta lokacin da aka tattaro irin wa'innan za a sanya su a cikin gidan wuta sai mala'iku su dinga mamaki ya mutum ya yi zora duniya ya rayu har ya bari a matsayin shi na musulmi kuma yau gashi an ta sokeyar shi zai je gidan wuta sai mala'iku su tambaye su kuku me yasa kuka zo gidan wuta me yasa kuka bari har kuka shiga wuta me yasa kuka bari har zunubin ku ya rinjayi aikin lada sai su ce wallahi da a ce mun kasance masu sauraro masu hankaltan abin da ake gaya mana ba za mu zama a cikin wannan ma'abota wannan wutar wacce take mai kuna ba a lokacin sai su gaya ma mala'iku ce kad ja'ana nazirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min shay ce wallahi mai gargadi ya zo mana mai wa'azi ya zo mana sai muka karyata muka ce wallahi Allah bai saukar da komai ba ba haka bane abin da kake faɗa fa'tarafu bi zambihim sai suka tabbatar da cewa su ne suka yi sabon Allah Allah bai zalunce su ba sai Allah madaukin sarki yasa aka jefa su a cikin wannan wuta wacce take mai kuna sai dai wannan nadamar da suka yi kuma ba ta da amfani domin sai da sakamakon ya zo sannan suke nadama ya ku bayan Allah mu sani cewa a nan ne ya kamata mu yi nadama mu gyara ayyukanmu bayan mutuwa sai hisabi sai sakamako da haka muna da bukatuwa mu tseratar da kanmu daga dukkan abin da zai halakar da mu mu roƙi tsarin Allah maɗaukakin sarki mu roƙi shirya daga wurin Allah maɗaukakin sarki muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya samu dace Allah madaukakin sarki ya karba mana ibadunmu Allah ka sanya mu daga cikin masu tsoronka ka sanya mu daga cikin masu shiriya ka sanya mu daga cikin wa'inda za su shiga aljanna ya Allah ka kare mu daga cikin masu sabo masu zunubi ka kare mu daga cikin wa'inda za su shiga wuta ya Allah muna roƙonka ya Allah abubuwan da suke faruwa a mu ya Allah madaukakin sarki ka sauƙaƙe mana tsadar rayuwa da ake ciki ya Allah ka sauƙaƙa mana ya Allah mun tuba mun koma zuwa gare ka ya Allah maɗaukin sarki ka saukan mana da albarka da arziki mai amfani zabubuka da ake fuskanta muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya sa a yi lafiya muna roƙon Allah ya zaɓa mana shugabanni nagari ya Allah muna roƙonka duk wani musulmi mai maka sujada ya Allah maɗaukin sarki ka biya mushi bukatun shi na alkhairi ya Allah muna roƙo wanda suka kauce daga cikin mu Allah ka dawo da su kan hanya marasa lafiya gida da asibiti Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ya musu rahma in kuma ta mu zo ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka Allah ka sa mu cika da imani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله